Imam Musa Da'i ya ce inda kowa zai rike sana'ar gidansu da ba a samu koma baya a bangaren cigaban ƙasa ba kuma babu wanda zai zauna a matsayin mara sana'a. Wajibi ne mu 'yan arewa mu dawo mu koma ga asalin sana'o'inmu na gargajiya. Wannan shi ne abin da zai rike mu, wannan shi ne abin da zai tsare mana mutuncinmu, idan mun dai gani yanzu ba labari aka bamu ba. shi ma a nasa jawabin marafan makira alhaji alhassan ɗahiru ya ja hankalin al'umma akan muhimmancin shiga ƙungiyoyi musamman matasa ah, matasa yan uwana ya fi jawo hankalinku tun da aka wannan sana'a ba za ku gan shi ya ga satan masaka ba ya ga satan tv ba ya ga satan tarisira ba yana da abin kanshi zai taimake baban shi taimake maman shi taimake mabotan shi ya taimake kuma addinin shi sarkin sabon garin nasarawa alhaji khalid idris da kuma zannan gundumar gwagwada alhaji umar haza sun yi karin bayani kamar haka matuƙar mutum na da sana'a da safe ya tashi ya san inda za shi ya san ina za shi ya san me zai yi to yana da wuya ya taka gashi a wajen yawon banza ko a gashi wajen shaye-shaye ko a gashi wajen hasara suka iyayenmu duk wanda aka tara wasu suna jima a yadda muka taso muka gansu wasu suna noma wasu suna kiwo wasu suna kira to sai aka kawo mana kamfanuka mun ka zo mun ka shige muna tsotso kamar za mu sha banza. Iyaye mata a wajen taron su ma sun bayyana muhimmancin sana'a a wajen ya mace. da nake tsaye a gaban sana'a. Da sana'a ne girma da sana'a komi da sana'a da sana'a ma nake aka yi wasu ba kuma yana mutu akan abu naira goma naira biyu naira ɗaya magi gishiri abin da za ka tun kana zuwa kotu wani abubuwan ma za ka tun kashe aure ba wani abu ne da ya muhimmanci ba. Abdurrahman Ibrahim shine shugaban kungiyar ta Abzas ya bayyana dalilin da ya sa suka rungumi koyar da matasa sana'o'i. Taimakon kai da kai da yaki da rashin sana'o'i da yake damu don da ta'amman da miyagun ƙwayoyi ƙarshen rahoton kenan muhammad sani sub nasarawa labarin liberty